Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kun kuna iya kawo mutane hanyar sadarwa intanet tun lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkan da safe yau talata talatin ga watan yulin shekara ta dubu biyu da goma sha tara suna na sarfili hashin kumel tare da ibrahim ka almasi garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuka wannan shiri a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanan labarai shugaban amurka donald trump na ci gaba da dulmuliya cikin abinda masu sukar ke kira take-taken nuna bambancin launin fata hukumomi a jihar california na kokarin gano dalilin wani yaro na kashe mutane uku sannan an kashe wasu sojojin amurka biyu a bakin daga a afghanistan To Allah ya kyauta kanan labaran kenan aka ji. Yayin da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da cece ce akan yadda aka wato ake shirin naɗa ministoci da kuma yadda suke amsa tambayoyi ba tare da sun san ma'aikatansu ba za mu je da doka ta tsara. sashi na sha hudu sakin sashi na uku kuma abin da ya bayani shine a samu wakilci daga ko ina a Najeriya ma'ana kowace jiha ta samu wakilci. To a nan wurin shugaban kasa na iya amfani da matsayin shi haka kuma za mu ji cewa masana a najeriya na ci gaba da faɗarkar da al'umma muhimmancin yin amfani da iskar gas maimakon itace amfani da gas abu ne mai sauki ga rayuwar al'umma ta hanyar cewa gas da ya fi kalanzir sauki kuɗin da zaka sai kalanzir sati ɗaya zaka sayan gas da shi wanda kuma zai kai maka wata ɗaya ko wata biyu sai kuma shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha ta zai kawo mana amma duk waɗannan sai an fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da dulmuya cikin abinda masu sukar suke kira take-taken nuna bambancin launin fata, inda ya auna birnin Baltimore mai rinjayen bakaken fata da kuma wani fitaccen mai wakiltar birnin a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka mai suna Elijah Cummings. wanda wani kwamiti din da yake jagoranta mai matukar tasiri ke ƙoƙarin gano sadarwar waya da aka yi ta yi tsakanin jami'an fadar white house ciki har da na iyalin shugaban ƙasa wani fasto na ɗariƙar baptist mai suna alshaftan wanda wani ɗan rajin kare 'yancin ɗan adam ne mai yawan sukar shugaba trump a gidajen talabijin shi ma ya gamu da fushin shugaba trump ɗin wanda ya taɓo shi a wani saƙon twitter da ya tura da safiyar jiya litini ya ce shi dai trump kamar yaro yake muddin aka tsangwame shi to sai ya rama ya ƙara da cewa bai da juriya kuma bai da sahihin balaga a cewar alshaftan ɗin a garin baltimore ya ƙara da cewa yana ma da wata tsana ta musamman ga baƙaƙen fata da sauran jinsunan da ba turawa ba hukumomi a jihar california na kokarin gano dalilin wani yaro na kashe mutane uku ciki har da yara ƙanana biyu a wani shahararren bikin kayan abinci da aka yi a kudancin san francisco kafin 'yan sanda su bindike shi maharin dan shekaru 19 mai suna santino william legan ya yi harbin kan mai uwa da wabi ne da wata bindiga irin ta yaƙi a rana ta ƙarshe ta bikin kayan abincin da ake kira gilroy gali festival a turance a shekaran jiya lahadi a cewar shugaban 'yan sandan gilori scott smithy mr smithy ya gaya wa manema labarai cewa cikin ƙasa da minti guda da fara harbin 'yan sanda suka kai ɗauki. an kashe wasu sojojin amurka biyu a bakin daga a wani al'amarin da ake ganin irin harin nan ne na sojojin da suka canza sheka a afghanistan haɗakar sojoji da neto ke jagoranta jiya litini ta ce sojojin amurka biyu ne kaɗai aka kashe ba tare da ta cikakken bayani ba saboda ana son a sanar da iyalinsu tukunna. daga bisani wani jami'in amurka ya tabbatar da kisan mutanen a matsayin irin na sojojin nan masu canza sheka inda wani sojan afghanistan ko kuma dai wani maharin da ya shi shigar burtu da kakin sojojin afghanistan ya buɗe wuta kan sojojin amurka da na ƙawayenta irin fahimtar da amurka ta yi al'amarin da farko ya biyo bayan irin ikirarin da mai magana da yawon taliban zabihullah ya yi da kafar twitter inda ya ce amurkawa sun mutu ne bayan da wani sojan afghanistan ya rikide ya buɗe musu wuta a wani sansanin sojan da ke kudancin lardin kandahar to karfa a sha'af ana shan labaran ne daga sashen hausa muryar amurka a birnin washington dc mutumin da shugaban amurka donald trump ke so ya zama daraktan hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa na gaba wani rikakken magoyin bayan shugaban ƙasar ne wanda ya kasance mai matukar sukar tsohon babban jami'in bincike na musamman robert mula yayin da mula ɗin ke ba da ba'asi a gaban majalisar dokokin tarayyar amurka john ratcliffe wanda sau uku ya zama ɗan majalisar tarayyar amurka mai wakiltar texas ya rubuta a kafar twitter cewa ya yi matukar godiya ga shugaban kasa trump saboda gabatar da sunansa da zai yi don ya maye gurbin don scott ya kara da cewa kira da shugaba trump ya yi na inje in yi aiki ma ƙasa ta a wannan matsayin ba abin da zan yi watsi da shi ba ne an zaɓi Rodcliffe a matsayin ɗan majalisar wakilai a karan farko ne a shekara ta 2014 kuma yana rike da wasu muhimman matsayoyi a kwamitocin majalisar kan bayanan sirri da kuma shari'a ya goyi bayan trump kan komai kama daga batun nadin Brad kavanaugh a matsayin alkali a kotun kolin ƙasar da manufofi masu tsauri na shugaba trump game da bakin haure sannan ya kuma kaɗa ƙuri'ar yin wato yunkurin soke dokar jinya cikin rahusa ta obamakiya kiya da kuma ta yin yunkurin rusa cibiyar zubar da ciki jami'an tsaron sudan sun bindige mutane biyar har lahira jiya litini bayan da suka yi amfani da harsasai na hakika wajen tarwatsa masu zanga-zanga a cewar waɗanda suka shirya ta a cewar wani babban kwamitin likitocin ƙasar ta sudan an buɗe wuta daga ɓoye kan wasu ɗalibai masu zanga-zanga a alboid wanda ya kai ga mutuwar biyar daga cikinsu baya ga wasu da dama da suka ji raunuka a kasarin waɗanda suka ji raunukan an harbe su ne a ƙafahu da kawuna da kuma ciki a cewar wani likita mai suna mustapha muhammad da ke al wanda ya yi magana da kafar labarai ta ap Ibrahim kalma sigar ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. adalla. a daidai lokacin da majalisar dattawan najeriya ke da kammala tantance ministoci 43 da shugaban kasa ya aika mata jama'a na ci gaba da cece ce akan yadda ya naɗin ministocin da kuma yadda suke amsa tambayoyi ba tare da an san ma'aikatansu ba shin wannan yana kan doka ko a'a wakilin sashen hausa na murya amurka madina daura ta haɗa mana wannan rahoton Shugaba Muhammadu Buhari dai ya kwashi watanni biyu kenan yanzu da kama aiki ba tare da kafa majalisar gudanar da kasar ba duk da cewa daga dukkan alamu shugaba buhari ya bi doka wajen fida minista guda daga kowace jiha kamar yadda sashe na 147 na kundin tsarin mulkin kasa ya tanada kwararre a bitar kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo ibrahim ya yi karin haske sashe na sha hudu sakin sashe na uku kuma abin da ya bayani shine a samu wakilci daga ko ina a najeriya ma'ana kowace jiha ta samu wakilci to a nan wurin shugaban kasa na iya amfani da matsayin shi ya ga dama ya ba kowace jiha mukami daya ko ya ba su mukami biyu ko ma mukami uku ba a kayyade yawan ministoci ba karancin su ko yawan su wani abu da ya dauki hankali shine irin yadda majalisa take bi wajen tantance ministocin inda wasu ana ce musu su yi wa majalisar mu mubaya'a ne kawai su tafi ba tare da an yi musu tambayoyi ba amma wasu suna ɗaukan lokaci ana musu tambayoyi. Tsohon ministan ma'aikatar ruwa ta ƙasa Suleiman Adamu na cikin waɗanda aka tantance. Na tambaye shi ko ya gamsu da irin tambayoyin da aka yi masa ga amsar da ya bani. Ba don ma an mun adalci an ce in tsaya ba akwai wasu tambayoyin da ban ba da ansa su ba wanda kuma suna da mahimmanci amma dai duk da haka alhamdulillah an yi dai an gama lafiya na gamsu kwarai da gaske. Wai na irin tambayoyi ne da ka so a yi maka ɗin da baka ba da amsa su ba. An yi tambayoyin amma dai lokaci su majalisa suka ga tambayoyin da na riga na bada ansoshin su sun gamsu ma daga nan saboda haka aka mun gata aka ce ba sai na ansa wancan tambayoyin ba to amma da na samu na ansa zuwa kila da ko su karin bayanai da zan yi amma dai ba komai alhamdulillah to ko menene muhimmancin tantance ministocin Sanata Muhammad Ibrahim Bomai ya yi ƙarin haske. Wannan abin da ake yi a doka daman ya kamata shugaban kasa kafin ya nada ministoci ya kamata ya turo sunayen ministocin nan majalisa majalisa su duba su gani waɗannan mutanen da aka turo sun cancanta kuma za su iya rike wannan aikin da shugaban kasa yake so su yi so ne babban dalilin da ya sa muka zauna ya kamata ma mu yi hutu don mu kare wannan tantance waɗannan ministoci a tura wa shugaban kasa saboda a yi akwantar da ministoci a fara aiki a kasa wato sai kun gama tantance su shugaban kasa zai ba su mukamai kenan eh sai mun gama duk abin da muka samu sai mu rubuta report tura shugaban kasa bisa report shi kuma zai zauna ya ga abin da ya kamata a yi a yi majalisar dattawa ta kwashi kwanaki hudu tana tantance ministocin an riga an tantance ministoci arba'in cikin arba'in da uku da shugaba buhari ya miƙa mata madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya ya Allah, To a gaida Madina Dauda kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin masana na ci gaba da faɗakar da al'umma muhimmancin amfani da iskar gas wajen dafa abinci maimakon itatuwa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Nasiru Adamu ya haɗo mana. taron da aka gudanar kan bunƙasa amfani da iskar gas wajen girki ya bayyana cewa kashi biyar ne kacal cikin ɗari na 'yan najeriya ke amfani da iskar gas ɗin wajen girki kwararre ko mai ba da shawara kan bunƙasa aiki da iskar gas na ofishin mataimakin shugaban najeriya dayo adeshina ya ce bayan kashi biyar ɗin masu damar amfani da iskar gas kashi sittin cikin ɗari na amfani da ice ne kashi talatin cikin ɗari ko kanazar inda sauran kashi biyar ɗin kan yi amfani da baƙin gawayi ko kokwal ba ma'anan matsala matsalar take ba binciken an gano kashi casa'in cikin ɗari na tukwanen iskar gas ɗin sun gama zamanin aikinsu da ana buƙatar duba lafiyar tukunya don sauya ta bayan shekaru goma sha biyar. Adeshina ya ce kashi casa'in cikin ɗari na tukwanan sun kai shekaru talatin da ƙerawa da haka suka zama barazana ga rayuwar mutane don yiwuwar tashin gobara. Baya ga gobara masana na duba tasirin wannan lamari ta zabar hanyoyin da ba sa karewa wajen samun makamashi da kare lafiyar muhalli. Farfesa Sani Sambo shine tsohon babban daraktan hukumar makamashi ta Najeriya. Makamashin da baya ƙarewa shine makamashi wanda ke kowane lokaci akwai shi akwai makamashin da suke karewa kamar man fetur da iskan gas da kwal har ma da sinadarin uranium duk masu karewa ne abu nufi shine idan ana amfani da su yau za a waye gari wata rana ba su ta ɗaya bangaren kuma makamashi da ba sa karewa irin su hasken rana da iska makamashi na tsirrai da wanda ake samu da ruwa waɗannan ba sa karewa in dai akwai rai a duniya akwai su kuma dukansu waɗannan wanda ba sa karewa cancan suna da nasaba da ƙarfin hasken rana. Imran Adamu na amfani da ice ne wajen girki a karkara a yankin rigasa in ya shigo Abuja kuma yakan amfana da iskar gas. Amfani da gas abu ne mai sauki ga rayuwar al'umma ta hanyar cewa gas da ya fi kalanzir sauki. Kuɗin da zaka sai kalanzir sati ɗaya zaka sayan gas da shi wanda kuma zai kai maka wata ɗaya ko wata biyu na farko kenan. Na biyu gas ba shi da matsala irin na kalanzir ko kuma irin na waɗannan gawayi da ake amfani da su irin nama ko itace da ake amfani da su ta yadda shi kaga baya sa tukunya ta yi baki dandanan ya dafa mutum abinci sannan kuma ana kashe shi an gama da duk abin da yake abin nan sai dai akwai riski ga mutanen mu wasu bu da ake amfani da shi mutum zai zo ya bude shi ya tafi ɗan karamar wuta za ta isa gobara ta shi a cikin gida amma dai tabbas amfani da gas ya fi amfani sosai sosai ga al'ummar da suka ci gaba kuma suka wayi wasu daga cikin na'urorin ne yawa yawan su ma tsaffi ne ko kuma ma na jabu ne tukwanen gas din ita ma da nasu irin haka sai a sa masu kamfanonin da suke cike tukunyan gas din in za su cika wannan tukunyan danyen gas din ya kasance sai sun duba shi sun ga lafiyar shi in mai kyau ne sai su cika an ba mai kyau bane sai ba mai shi shawara cewa wannan abin da ba mai kyau bane zai kama gobara wannan surba wanda yake so ya tashi hankali a rayuwarsa kuma kowa ya san bala'in gas ko da ko bai taba kona shi ba amma dai ya san mai gas saboda haka ana ba shi shawara aka ce mai wannan abin da ba mai kyau bane ba zai ganganci ya je kuma ya cika ba hukumomi na kara bullo da wasu sabbin rishiyo na zamani don rage sare bishiyoyi ga neman icen girki da zummar yaki da hamada nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. To a gaida Nasira da Mel Hikaya har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan washington dc barkanku da zuwa ga wannan sabon shiri na tsaka mai wuya zuma da ta barki a makon da ya gabata tsakanin 'yan sandan najeriya da magoya bayan shugaban 'yan shi'ar najeriya din shek ibrahim zakzaki inda har aka yi asarar rayukan da suka hada da wani babban hafsa ko kuma jami'in 'yan sanda ta kara jaddada maganar samar da isassu ma'aikatan tsaro kamar su 'yan sanda din wanda za su rika tankarar wannan rikici din da da 'yan sanda na tarayya ne ko kuma na jiha-jiha to saboda haka ne a yau muke so mu kammala tattaunawa da muka yi kwanaki muna yi kan magana samar da su 'yan sandan jiha jiha din da jin ra'ayoyin wanda abin ya shafa wanda wakilinmu shi hassan mai kai ya haɗo mana wannan ra'ayoyi sun haɗa da gwamnoni da sarakunan gargajiya da jami'an tsaro da 'yan siyasa da dai sauran 'yan najeriya masu abin faɗa kan wannan batu. tsohon sufeta janar na 'yan sandan najeriya alhaji suleiman abba wanda baya ganin baikin 'yan sandan tarayyar ya ce akwai dai bukatar a kara inganta masu aiki ba su horo su fahimci me aikin nasu su kuma yi shi yadda ya kamata a ba su kayan aiki yau duniya an ci gaba 'yan sanda a wasu ƙasashe ba ma sa fita kan titi daga ofishinsu suke ganin komai da yake faruwa da kayi laifi yanzu nan za a kira na kusa ya kame ka hatta kai fa yanzu akwai kyamara a kan titi wadda idan ana neman ka da ta ga fuskar ka zai ta bada eh, alamu a cikin ofis cewa na gano wani wanda ya taba kisan kai a street mai suna kaza wadda daga nan zuwa can zai dau lokaci kaza sai a kira patron nan da nan sai a haɗe sai a kame shi to amma mu nan abin ya gagara ai akwai wannan kokarin na a saka waɗannan abubuwa a Port da Lagos da Abuja da Kano yau suna aiki har na aizi na gama ba a gama aikin ba balle mu fara amfani da su kuma bana jin har yanzu suna nan suna aiki maimakon ma wanda ma aka dan saka din ma karshen duk an bi an sassace amma hafsa mai ritaya a rundunar sojan saman najeriya musa isa salman na mai cewa da wani bana koyon bayan kirkiron yan sandan jiha abin da ya sa shine cewa yanayin tsaro na yan sanda duk da cewa an fi son ya zama inda suka san wuri su suke tsaron nan saboda shi al'amarin 'yan sanda a kusanci amma in ka duba yawancin inda ake local police ko kuma 'yan sandan jiha sai ga cewa ba kamar yadda namu yanayi yake ba nan tsohon ministan 'yan sandan najeriya alhaji adamu maina waziri ya ce yana goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohi a najeriya in aka ce za a kirkiro 'yan sandan jihohi sai mu tsaya mu tambaya shin kam in an kirkiro su wani irin aiki ne za su yi wanne ne kuma za a barwa 'yan sandan najeriya sannan tun da aikin tsaro ne dole kuma a yi tunanin wani gyaran fuska za a yi wa dokokin najeriya na shari'a wanda zai inganta shi wannan kirkiro 'yan sandan jihohi da 'yan sandan tarayya ina ganin idan ana so 'yan sanda su yi aikin da ya kamata su yi su ba da tsaro ga 'yan najeriya to maganan a riƙa kakkaucewa daga ƙirƙiro 'yan sanda a rage a yi musu gyaran fuska a ɗauki wani abu daga nan a ce ga 'yan sandan jiha ga 'yan sandan wata watakila karamar hukuma misali sunansu 'yan sanda ne amma aikin da za su yi daki daki daki wannan zai inganta tsaro wanda yanzu rashin shi ya addabi kowa a ƙasar nan kuma kowa yana kuka da shi. Shu'aibu gadi mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a Najeriya. Da a yi 'yan sandan jihohi gara a ƙara ma waɗannan 'yan sanda na ƙasa ƙwari a ƙara musu yawa ga matasan mu nan suna ta yawo a ko'ina suna neman aiki a horar da su a sanya su cikin 'yan sandan ƙasa sa'an a yi kwasu kwarima ga harkar tsaro mun sha faɗa cewa harkar tsaro ta najeriya ba wai wani dabo ba ne saboda haka madadin ƙirƙiro 'yan sandan jihohi wanda zai ba gononi dama amfani da su don biyan bukatun kansu wanda gwamnatin tarayya ta kokarta ta ɗauki 'yan sanda duk matasan najeriya a yi kokari a cashe a ɗauki nagari a shiga da su aikin 'yan sanda So we must review the security architecture of Nigeria. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol kenan ke nanata cewar dole ne a sake taswirar tsarin tsaro a Najeriya. Ko muna so ko ba maso halin da ake ciki yanzu akwai duk wani hujja na kirkiro 'yan sandan jihohi. Akwai kuma duk wani karin hujja a ce gwamnan jiha na da ta cewa akan jami'an tsaro da ke sa. To be having some measure of control on security personnel. Eh, sunana Saba Imam Gaishuwa mazaunin Abuja. Ni a ra'ayina bana goyon bayan 'yan sandan jihohi domin harkar kabilanci da na addini da na yanki a najeriya idan aka yi 'yan sandan jihohi to na tabbatar maka tauraron najeriya biyu ya zo don mutumin kudu shi zai zauna a kudu mutumin arewa koma arewa to yaushe a jin faɗan sanar da gwamnan jihar ɗauka wani faɗan sana ne na najeriya ma ya kasa tallafa mu saboda haka ni bana ko 'yan sandan jiha 'yan sandan jiha a amerika da ingila ake yi a ciri ba ma najeriya aka yi ba kafa ce ta gwamnoni su amfani da shi su musguna wa makiyansu a siyasance ko makiyansu a Najeriya. Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Gauran Bauchi ya jaddada hakin amincewar wanzuwar irin waɗannan jami'an tsaro mallakar gwamnatocin jihohi ne bisa dalilai na rashin kudaden ɗaukar ɗawainiyar jami'an tsaron. da batun walwalar jama'a da kuma kasancewar baiwa irin waɗannan rukunan jami'an tsaron makamai yana da haɗari. Ba daidai bane a ce jihohi sun yi 'yan sanda na kansu. Yaushe muka biya albashin ma'aikata. Yaushe muka ɗauki malaman makaranta ko muka gyara makaranta. taɓarɓarewan ilimi da kiwon lafiya ya addabe mu yaushe kuma za mu zo mu ce za mu ɗauki ƙato mu bashi bindiga mu ce zai kare mu za mu iya biyan su albashi to fa in ba mu bashi albashi ba fa ya san yadda zai samu albashinsa saboda haka kamar yadda mai martaba ya faɗi haka shugaban ƙasa mai girma muhammadu buhari ya gaya mana gwamnoni kuma muna tare da shi akan wannan ƙudurin cewa ba daidai ba ne a wannan lokaci a ce muna neman bayan ba ma iya yin komai a gwamnatance mu ce za mu sake daukan wani lodi mu sake wa gwamnati sunana sani ibrahim gamko mana san mana kai na kirkiro 'yan sandan jihar najeriya abu ne mai kyau duba da yadda su ainihin kansu yawan 'yan sandan ya yi karanci a najeriya kuma akwai hukumomi da ake kafa a jihohi misali kamar yan banga da sauransu a mutane suke taimakawa al'umma kwarai da gaske saboda ka wannan wani abu ne inda har zai yi jihohin kuma su ɗaukar ɗaune yan sanda to wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma zai taimaka a samu sauƙin abubuwan suke faruwa yau da gobe can da sunana musa gambaya ya kana zaria ba mu goyon bayan kirkiro yan sandan jihohi domin su gwamnoni za su a kirkiro yan sandan jihohi domin su ci karansu babu babbaka domin kirkiro yan sandan jihohi ba abin da zai kawo sai kama karya ko a yanzu ka ga halin da ake ciki ko tsakanin gwamnoni da kwamishinonin 'yan sandan wanda kwamishinonin 'yan sandan nan suna karkashin firar gwamnan ne amma za ka ga gwamnan jiha ya sa police commissioner ya yi abu dole ko da ya saba ma doka saboda biyan bukatuwarsa to ina kuma a ce an kirkiro 'yan sanda wanda su ne suke za su ce su yi su yi su ce su bari su bari sunana tanimu jaza eh, ra'ayina shine wannan abun ina ganin abu ne mai inganci domin abubuwa ne wanda suka ɗau lokaci da daɗin daɗewa saɓani a ƙasa ya daɗe na faruwa kuma ni a fahimta ta wani abu ne wanda tun farko da a ce ana kai mutane suna security suna aiki ne a yankunansu saboda su suka san mutanensu su suka san masu aikata laifukan wurarensu idan za a ɗauko bai ya rabe a kawo shi arewacin najeriya bai san sirrin arewacin najeriya ba haka kuma an ɗauki bahaushe an kai shi shi ma ɓangaren yaraba abin na iya kasantuwa kamar haka amma ni a gani na idan aka ƙirƙiro su kowane yanki sun san masu laifukan cikinsu wannan abu zai taimaki ƙasa sunana alhassan sha'ibu na aka fi sani na da minista sai mutumin da yake a state din shi shi ya san state din shi sannan kuma an kawo shi gurin da aka ajiye shi dama ya riga ya san local government din shi ya riga ya san ko ina a state din shi saboda kan ajiye kaga ba zai san wahalar aiki ba ko da wasu abubuwa ne wannan shi za su daure markai kamar wanda za a kawo bako daga wani guri ya zo bai sani ba to shi dama already ya riga ya san abin da zai yi a amma akwai wasu matsaloli daman dan garin ne kuma ya riga ya girma a state din ya san komai kowanne local government ya san matsalolin shi saboda haka wannan yana da kyau masanin tsaro aliko yan harun a irin fahimtarsa na da irin wannan tunani gaskiya matsalolin da muke da shi a ƙasar nan bana goyon baya a kirkiro 'yan sandan jihohi najeriya bata isa matsayin da da ce da a kirkiro 'yan sandan jihohi ba in ka duba ai akwai 'yan sandan jihohi da ake amfani da su a wasu ƙasashe in ka duba akwai a india kuma akwai a pakistan amma idan ka duba tsarin najeriya yanzu haka abin da ake ciki a ƙasar nan ya ce a ce a kirkiro su wa'annan 'yan sandan jihohi amma kuma kuma matsayinmu na najeriya bai kai cewa a kawo wannan matsayi na 'yan sandan jihohi ba mai martaba sarkin ningi yunusa muhammad dan yaya cewa yi tun shekarun baya ya bayyana rashin amincewarsa dangane da batun wanzuwar jami'an 'yan sanda mallakar jihohi domin samar da waɗannan tsari zai kara yawaitar fashi da makami. ba na na yi wannan magana da na shekara arba'in na yi wannan magana maganan state police na ko wanda ya nazari a kai in ba za a yi daidai ina ba da shara ban da jihar bauchi hujjoji na guda biyu ne state police in an yi ne ina ganin zai jawo abin da rabarai da garin zuwa don gida yana da wuya sai dai ɗan an gangan domin ba za ku bance da su kun ba su bindiga ƙarshe shi ke don sai zuba fashi da bakar na biyu kuma najeriya sai dai sun world party system duk inda gwamna yake da makamai to wallahi ba wani wanda zai ci zaɓe sai sai sa Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To madalla to da wannan ra'ayi na mai martaba sarkin ningi Alhaji yunusu Muhammad dan yaya muka zo ƙarshen wannan ra'ayoyi da wato kan bukatar samar da 'yan sandan jiha jiya ko kuma aka san haka a can Najeriya kuma wannan ma dai gaba ɗaya shi ne ya kawo mu ƙarshen muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana yi tsakanin tsohon kwamishinan 'yan sandan Najeriya wato abokan sab da kuma wani tsohon hafsan sojan jiragen sama na ƙasar Ahmed Tijani Baba Gamawa. idan allah ya kama makon gobe muna fatar kawo muku mahara ta musamman akan rikicin 'yan shi'a da gwamnatin shugaba muhammadu buhari mu kuma dama ba kungiya ba ce mu addini muke yi idan aka ce an haramta kungiya to lalle mun ba mu taɓa kiran kan mu kungiya ba ibrahim yalazazzaki da ya zo sai bai ɗauko ya ɗauko tafiyan shi'a da kuma tafiya irin ta iran zamanin da iran take so ta hamfarar da wata gwamnati irin wannan tsarin ta biyu na saka mata da yara ƙanana a gaba don a yi kokarin kau da gwamnati da take kai. Kan muna zaune da jama'a lafiya mu ne aka kashe mu ne kuma shekara uku zuwa hudu ana kirkisa mana ana kashe mu da mu ɗauki makami ba. Akwai malam uh, Shek an yi rubutu a kasan nan. Babban malami ne wanda yake da mabiya ka taɓa jin malam yi rubutu ya fito ya ce yana so a hamɓarar da gwamnati. Ina zuwa kana tafiya daga tsakanin Abuja da Kano ranar Juma'a. kana shiga ka bi ka ga masallacin jima da ke rufe hanya kuma a harka ta tsaro ni ina da iko da hanya kai kana da iko da hanya bai kamata ka zo ka rufe min hanya ba dan kana tunanin wani abu da kake so ka dabbakar ko kuma ka haifar da wani abu muna fata za a tsamaya zuwan wannan muhawara yanzu a madadin shi wakilin namu a can abuja hassan maina na da kuma dukkan muryoyin da aka ji akan wannan zance na yan sandan jiha jiha ni ali mustapha sakoto nake muku ban kwana daga nan washington dc sai mun da muku da wani sabon shiri a huta lafiya to malamai a gaishe ku da aiki yanzu ga ibrahim ka garba ya dama da labarai amma wannan karan a takaice To a takaicen shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi tare da sauran 'yan tawagar majalisar dokokin tarayyar Amurka sun isa kasar Ghana don wata tattaunawa mai muhimmanci da kuma hidimar alhinin cinikin bayi daga Afirka zuwa wasu kasashen duniya da aka yi shekaru 400 da suka gabata. An shirya shugaban Ghana na na Akufu Addo zai tare su a birnin Accra. sun hada da mai ladabtarwa na bangaren masu rinjaye james clinton da shugaban kungiyar 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka baƙaƙen fata karen bass da kuma 'yan majalisar wakilai barbara lee da john lewis a cewar kafan labarai ta ap shugaban amurka donald trump na ci gaba da dulmuliya cikin abinda masu sukarsa ke kira take-taken nuna bambancin launin fata hukumomi a jihar california na kokarin gano dalilin wani yaro na kashe wasu mutane uku an kashe wasu sojojin amurka biyu a bakin daga a afghanistan a wani al'amari da ake ganin irin na masu canza sheka dinnan ne mutane mutumin da shugaban amurka donald trump ke so ya zama daraktan hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa na gaba wani rikakken magoyin bayan shugaban kasar ne to madalla masu raura nan makakashin shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin kada a manta za a ta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu a madadin ibrahim almasi garba da ita na gabatar da shirin da kuma cd wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau jimmy cook nisar fili hashin gumin nake cewa sai mun sake dawon an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum VOA Afrique. Le monde